وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نقول المسلمين نعم ɗaya ne ko biyu da ka ta amsa nan ku kalli allon masallaci tunda ku tunda dai ba da shi ake albashi ba shi yasa duk kuka manta ko nawa ga wata ustaz liman yau nawa ga wata lallai ya kamata a mai da albashin mutane da kalandar musulunci sosai ne ko biyu wanda ya daidai da sha shida ga watan sha ɗaya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi da arba'in shekara 1442 a bisa al'ada abin da muka sani yau rana ce da muke karatu a cikin littafin tamamin taufik fi tsira siddiq duba da uzurruka da suka tattaso wa sami karatun ba suka na ga fatika biyu ko kuke da yanzu yadda halin da muka shiga na rufe gari na kofi din na ya taimaka kwarai da gaske amma ya ce halin da muna rufe Allah wani wakil sarki ya sa mu dace to a yau ma yanayi ba zai ba mu dama mai karatu a littafin kai tsaye ba sai dai maimakon mu zauna haka nan dama ko da mun zo karatun littafin abinda zan faɗa a yanzu suna daga shi abubuwan da nake ga sun zama wajibi a kan musamman yan uwa na ɗaliban ilimi mu yawaita magana a kan abubuwa sun faru da dama a wannan tsakani mafi munin cikinsu shine fatan ci ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da wasu suka yi wanda wannan ya fito daga cikin tsatsan tsoron kafirai kuma daga cikin abin takaicin wasu kuma daga cikin marasa tarbiyya a cikin musulmi su ma sun buɗe kofar fitsara da ta janyo har aka yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan al'amura na zunubai da rashin tarbiyya kullum suna ta ƙara yawa a cikin wannan al'umma to duba da wannan yasa nake gani yana da kyau mu waiwayi wasu abubuwa kamar haka na farkonsu shi ne mu gane cewa mun shiga cikin fitina ta tsundum ko an kula ko ba a kula ba kuma babban abin da ya haifar da wannan fitina mafi girma shine jahiltan al'amarin addini da da yawan 'ya'yan musulmi suka yi da kuma rashin baiwa addinin musulunci muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar karatun shi fahimtarsa aiki da shi da kira zuwa gare shi wannan na daga cikin abin da ya sabbaba a yau muke cikin matsaloli da yawa a cikin rayuwa an kai matakin da wasu daga cikin mutane ma ba su so su siffantu ko a jingina su zuwa ga addinin musulunci wanda kuma Allah subhanahu wata'ala bai haifa ba ba haife shi ba hanya ɗaya tilo da take haɗa mutum da Allah shine hanyar bauta hanyar bauta wannan bautan kuma ba a yin su da jahilci sannan kuma dukkan wanda zai bauta ma Allah ba zai taɓa cin nasara ba har sai in ya ji hanyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a bauta masa don Allah ya sa sharaɗin ya shiryar da mutum shine ya biyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda yana cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin har sai idan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya ne sannan ba kuke shiriwa babu wani abu da yake kan manzo face isarwa na sako wanda yake mabayyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a cikin mutanen da suka fi kowa daraja bayan annabawa su ne sahabbai waɗannan bayan Allah a lokacin da suka rayu babu walwala na jin daɗin rayuwa irin wanda a yau mu muke cikin ta kuma na tabbatar da cewa ku da kanku za ku yarda cewa ba mun kai su daraja ba ne balle mu fi su daraja da yasa aka yi mu a irin wannan lokaci to kuma sai ka gane cewa ashe tun da haka ne ba kyalekyalen duniya ne Allah yake kallo kafin ya daga darajar mutum saboda inda kyalekyalen duniya ake kallo a daga darajar wani ina muku rantsuwa da Allah da ya rike sama da gaskiya wallahi da sahabbai sun kowa samun more ma duniya fiye da duk wani mutum bayan annabawa to amma tare da yanayin da suke ciki mutum ne za ka ga ya rayu daga shi sai gwajo guda ɗaya da mayafi a rayuwarsa bai da abincin gobe na yau ɗin ma babu tabbaci sai abin da Allah ya yi amma duk da haka Allah ya kalle su gaba ɗayansu Ya ce, radiyallahu anhum wa radu an Allah ce ya yarda da su saboda girmamawa ya ce, su ma sun yarda da ni Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fakku zagan mun sahabbai nan zagin su fasikanci ne duk wanda ya kafarta su shine kafiri yace inda ɗayan ku zai samu dutsen Uhud a matsayin zinariya duk girman dutsen Uhud ka ciyar da shi duka fi sabilillah ba ma tariya ba ba ciyarwa tariya ko ta siyasa ba a'a domin Allah a inda Allah yake so ka ciyar da dukiyar yace to ba za ka yi daidai a matsayi da sahabin da ya ciyar da rabin mudu ko rabin lokal guda ɗaya na hatsi ko dabino ko wani su ba ya fi ka daraja a wurin Allah waɗannan mutanen sun samu wannan daraja ne sakamakon limancin da annon sulat ne muke sami allahu liman hamida suka ce rabbana wa lakal su ne mutanen da allah ya tsarkake dukiyoyinsu ya yadda a karɓa a yi ma'alla aiki da su don ya yadda da su ya ce huzmin amwanihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata takatalu lau. Allah ya amshe su ya mutunta su ya girmama su saboda ne saboda rukunsu da addinin musulunci saboda gamsuwansu da cewa Allah ya musu kyauta duk abin da kake jin zaka nema a duniya na dukiya duk irin matsayin da kake ji zaka samu a duniya idan har Allah ya baka addini yayi ka a cikin mutane masu addini ka ji har yanzu kana da rashi a zuciyarka to ba abin da Allah zai baka ka gode mishi saboda an daura ka a hanyar da annabawa suke kuma wannan hanyar da kake gani zabi ce ta Allah zabi ce Allah yake sai da dace to tare da haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi ne zanto rahama ga duniya Allah ta'ala ce wa ma naka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba ba mu aiko ka ba sai don ka zanto rahama ne ga duniya baki ɗaya ta da talibai kuma tabbas ya zama rahama ga duniya dan ya tatta mutane suna kashe junansu akan kafirci shi sai Allah ya kubutar da su zuwa ga imani ya zanto rahama ga duniya ta yadda shari'o'in al'ummar da suka shuɗe suna da tsanani amma Allah ya zo sauƙaƙa da zina shi har Allah yake cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ya sanya ambatar littafin sa ya zanto mai sauki saboda sauƙaƙa darajar mu yace wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal lil muttaqin wannan duk rahama ce ta Allah mu da ba mu gan shi ba ba mu rayu da shi ba amma ga hasken rahamarsa na ya iso gare jahada billahi haqqa jihad annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mafi tsadan mafi tsadan abin da ya mallaka a duniya don ya ga addinin Allah ya tsaya ya ba da dukiyoyin shi har ya rinka kwana da yunwa a gidansa alhalin Allah ya ce da shi wa wajadaka aqilan fa aghna Allah ya wadata shi amma yayin zai zauna da yunwa saboda musulmi su koshi ya tsaya gaban wannan al'umma ya jagorance ta da jinin jikinsa ya ba da jininsa an zubar an shekar masa da jini an falla masa haƙora an fata masa goshi jini na zuba har sai da ya rinka cewa kaifa yuflihu qauman shajju biyan, ta ina mutane da sai yi su roƙi za su ci nasara da duk wannan wahalhalu da ya rinka yi da sadaukarwa ya fayi su saboda ne saboda kai saboda shi tuntuni ya samu abin da bahaushe ke ce ma kakansa ta yanke tsada a ina muka fahimci wannan a suratul fathi Allah ta'ala ya ce inna fatahna laka mene fathan mubina lalle mun maka buɗe buɗe mabayyani makka mahaifarka ce aka kore ta yau gashi ta dawo karkashinka wannan buɗe ne wai ko me yasa aka yi mai haka dan ya samu nutsuwa liyaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbik in ma kana da kaikayin damuwa kana ji ko ka kaba ma Allah Allah ce to mun gafarta ma dan a gafarta ma wa ma ta'akhkhara idan a gaba ma za ka yi wani abin da kake ji laifi ne to kai Allah ya yafe wa yutimma ni'matahu alai kuma Allah ya cika ni'imarsa a kanka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma Allah shi ne da kai farki, madaidaiciya wa yansuraka Allahu nasran aziza Allah ya taimake ka taimako wanda yake abin to duk wannan shi ya riga ya samu wannan Allah ya ce zai cika ni'imar sa akan sa zai masa rahama tabbacin shi ɗan aljanna ne kai har ma ba shi kansa ba sai da ya ce duk wanda ya yaji an kira sallah ya faɗa irin abinda mai kiran sallah ya faɗa wurin hayya ala sala da hayya ala fala ya ce la haula wala quwwata illa billah bayan gama kiran sallah yi salatul ibrahimiyya sannan ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati shamma wa salatul qa'ima ati muhammadin alwasilati wal fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta yace wanda ya wannan illar ta ku shafa'ati yawmal qiyam ce to na za ta je mishi kenan bayan ma shi ya tsira wasu za su tsira sanadiyar shi to wannan annabin mai daraja ya koyan wa musulmi ba mu da wani wanda ya kai shi idan kana jin wani ya maka gata a duniya a mataki na ɗan adantaka na rantsa da Allah bai kai gatan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya maka saboda iyayenka ba su shiryar da kai ba za su iya ciyar da kai za su iya rainanka za su iya baka dukiya za su iya maka aure za su iya tara maka karkacen duniya amma ba sai su ka aljanna ba su isa su nuna lalle ka je aljanna ba sai da yardan Allah to kuma inda Allah kadai ya sa a bi a je aljanna hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam to dan haka ba baka da wani dan adam da ya maka gata a duniya kare shi a kuma bisa hadisin sa yana cewa man sana ilaikum ma'rufan sallallahu alaihi wa sallam fa kadibu duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka shi shi kayyar alkhairi ko mutum ya fi karfin abu ana yi mishi saboda duk yadda mutum yake in aka kyautata mai yana jin daɗi a ranshi ko ya fi karfin abu fanon sallallahu alaihi wa sallam waɗancan kwanaki da cikin yaƙe-yaƙe da kwana da yunwa da koran shi daga mahaifan shi da ciyar da dukiyar shi da zubar masa da jini da aka yi da kashe masa makusanta da aka yi duk fa yayi su ne saboda mu dinnan da ni da ku mu tsira na alkiya to amma zai zama abin takaici matuka zai zama abin bacin rai a ce har yau musulmi bai san annabi sallallahu sani ta ilimi da imani sani ta ilimi da imani kana matashi ka taso cikin buruciya ka san yan kwallo ka san darajarsu ka san sunayensu su goma sha ɗaya nan hadda na zaune a bayan bage duk amma in aka ce ka kawo sunayen iyalan annabinka manzanka macecinka ba za ka iya kawo su ba sai ta ba ka san su ba don ba su dame ka ba ba su ne damuwar ka ba balle ka san wani irin rayuwa su kai ka san nawa ake canza dala a kasuwa da korona ta shigo ta juya ka san inda kasuwa ta juya yanzu ka san inda za ka rakito abin da za ka ci ka zuba ta baki ta fita ta dubura duk ka sani amma addininsa bai zama damuwan mu wannan shine bala'i na farko da ya samu al'umma ya sa yau ake zage shi ake ci masa mutunci ake aibanta shi kuma wanda wannan gayyata ne zuwa ga fushin Allah ta kai tsaye gayyata ce mai ƙarfi zuwa ga fushin Allah ta kai tsaye ake jefa al'umma amma wani musulmin mai matsan mai ake yi to ƙarƙashin wannan yana da kyau mu gane wani abu na cewa duk lokacin da aka yi fatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu abubuwa da ya kamata musulmi su aikata mu ba mahaukata bane Allah ta'ala ya musulunci da tsari da ilimi da nutsuwa musulmi ba mahaukaci ba Allah ya jiƙa mala bakar mahmud gumi da aka ce ana zage shi wasu suka ce sai mun sun rama mishi ya ce idan sun kai zagi kun kai zagi yaushe an ka gane mai gaskiya sun yi zagi kun yi zagi to waye mai gaskiya yanzu zai wahalan gane to daga cikin abin da ake bukata idan aka yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko shine kai ka ƙara ƙanƙama sunnansa ka ƙanƙama sunansa na kusa da na nesa babba da ƙarami wal yajidu fikum ghilza in an ganka ga sunna in kai magana a ji sunna in kai aiki a ga aikin sunna wannan ita ce soyayya ta farko ga manzon Allah sallallahu alaihi kuma ita ce tukuici ta farko da za ka baiwa wancan wahalan da ya sha sanadiyan ka abu na biyu shi ne kai kokarin sanin shi tarihin ka waye shi musamman karanta littafin ashma'il muhammadiyya wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam in ka san shi dukkan da ka karanta tarihi sai ka ƙara jin gamsuwa a zuciyarka sai ka ƙara jin kaunansa da yawa daga cikin matakan da mu muke iya ɗauka idan an samu kai a irin wannan yanayi tunda ba wannan ne na farko ba shine akan ce a daina siyan kayan ko a daina sayan kayansu a rinka kaza a rinka kaza to wannan shi ma mataki ne amma fa bai kai matakin dogewa wurin karantar da sunansa da yin bayanin wane ne shi faɗa ma duniya waye shi su san shi idan an samu irin wannan ya fi tasiri fiye da hayaniya fiye da rudu da za a yi ta shiga wancan farfaganda ce mai kyau amma ta tasirinta mai kai na a koyar da mutane waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna fa shine wanda ke fara duk wanda ya ganshi to ya ganshi amma ko a mafarki ka ganshi gani na gaskiya in dai ka cika sharuɗa da sifofinsa da ake faɗi to me ya janyo da a baya ba a samun irin waɗannan zage-zagen kuma kafin a ɗau lokaci a sake maimaita su me ya sa a yanzu abin ke yawa me ya sa abin yanzu ya zama ruwan dare gama duniya babban laifin ya taso daga wurinmu ne mu musulmai domin sai bango ya tsage sannan ka dangare ke samun wurin shi ba laifinmu na farko mun yi watsi da koyarwar shi koyarwar shi baya burge mu ba mu iya aiki da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rumfunan kasuwar mu mu ne mutanen da in mun je siyowa mu tsaro muke matsawa sai an cika mana yadda muke so amma mu idan mun zo siyarwa kuma sai mai ha'inci mu tauye ma'auni Allah ta'ala kuma ya faɗi mummunan sakamakon masu irin wannan don ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun bane azaba ta tabbata ga masu tauye mudu suwaye su sai Allah ya fassara su da kai Ya ce yace alladhina sune waɗanda idan talu 'ala nasi idan suka je wurin mutane su za su auno yastaufun suna nema sai an cika musu amma wa idza kaluhum idan su ne za su yi awo alkail shine abinda za a aula shi ta fuskar adadi kama a ce lokal biyar loka bakwai mudu uku mudu biyu in su za su aunar awwazanuhum ko in abu ne da za a su saida shi ta fuskar nauyi a ce kilo biyar kilo shida kilo bakwai yukhtirun sai su tauye mu lokacin da su za su siyo sun matsa a cika musu a yanzu su da za su siyar sun yi ha'inci sai Allah ya ce ala ku taurara ku ba ni hankalin kori ɗaya shine ma'anar ala attention wai ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun masu wannan aikin wai suna sanuku da zan tashe su karo na biyu yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar ne gaba daya za su tashi ga ubangijin talakai. wai sun manta wannan ranar da suke wannan zaluntar na kansu to mu ne waɗannan mutanen a yau suna zalunci muna yi mai sai da hatsi ƙasa za a ɗiba a zuba maka cikin tsaba a auna ma da ƙasa saboda zai bugu ya cika mahaushi mai sai da nama zai soma shi a ruwa sai ya suntuma ya sha ruwa sai a yanka maka haɗe da naman da ruwa. da za ka je gida ka tafasa ko a soya sai ka ce an cuce ka makila amma amma barnan abin da ka ce kuma ba barna ba ne cutar da aka yi a waje dankali za a sa maka sai dai a zuba marasa kyau kanana a ƙasa fito na masu kyau a bokaro ƙasar ba man gyaɗa galan a sa shi a ruwan zafi to abin da ke sa Allah taimaki musulmi kaɗai biyayya shi in dai mutum zai bar da'a wa Allah to Allah zai kyale shi da iyawar shi kuma duk wanda Allah ya shi da dabarar shi to wanda ya fi karfi shi zai nasara eh in kana da imani to Allah zai tsaya maka ko an fika karfi zai taimake ka amma in kuma mutum ya zalunci to za a zo wanda ya fi karfi shi zai nasara to kuma a duniyance mutanen nan sun riga sun fi ƙarfi. karfi hanya ɗaya da za a fi karfin su shine a koma ma to kuma musulmin su kansu shari'a Allah ba burge su take yi ba burge su take yi ba wannan matsala ce kwarai da gaske matsalar mu ta biyu take ma gidajen mu su lalace take ma tarbiyyar gidajen mu duk wani mutum da ka gani gida ne mafarin in ya taso a gida mai kyau to daga nan ake tsarin a samu mutumin kirki idan ya taso daga akasin haka to daga nan kuma ne ake tsammanin a samu akasin mutumin kirki to wannan ya sa illa na farko da muka yi gidajenmu shi ne shigar da haramun cikinsu shigar da haramun cikin gidajenmu yana da gaske abin da ya rusa gidajen ba ruwanmu da bambanci halal da haram a hanyar neman mu mun koma yaki halal yaki haram to ita kuma wannan haramun din da kuke gani illa ta yana da yawa mafi girman illa da take fara yi shine tana ana Allah ya karba addu'a wanda aka ciyar da shi ba ko wanda ya sa to haram ko ya ciyo ta shi wanda kaje ka ciyar da ne ko mata ko waye shi kan shi farko ka toshe mishi kofar a karba addu'a da hadisi nan ne a cikin arba'in nawawiya mutumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ganshi yana kewaye ka'aba kuma ya yace ash'ata abzara gashin sa ya kura ya murde gashi jikin sirfafin sa ya kula saboda wahala da gani ba daga kusa yake ba ya ciwo tafiya zango mai nisa dan ya zo dakin ka'aba ya roki Allah ya biyo dazuzzukan da kila ga namun daji sun gashi ma da sun cinye shi saboda wahala kuma ya samu ya iso ɗakin Allah gashi ga Ka'aba sannan yana wuri mai tsada wanda Allah ya rantsuwa da shi wa hadal baladil amin to tare da wannan wuyan da ya sha wahalan da ya sha kaɗai na iya sa Allah ya karɓar mai addu'a saboda in musulmi ya shiga tsanani to yana gab da Allah biya masa bukatar dan da kansa yace amman yujibul mudarra idza da'aku Allah shi ke addu'a wanda ya masu in ya roke shi to kaga matsi alamar buɗi ne insha Allah hakuri ake bukata kawai sannan na biyu yana wuri mai daraja idan ako aboka Allah baya ruwa yana bada amma duk da wannan halin da yake ciki da wurin da yake mai daraja sai aka ji annabi sallallahu alaihi yana cewa anna yutajabula to ta ina Allah zai karba addu'an shi ya daga hannu kuma yana roƙon Allah wanda ko kai dan adam mai tausayi kaga mutum a haka yayi kusa da ka taimake shi balle Allah zai yake ta tausayi to amma sai annabi sallallahu alaihi ce ta ina Allah zai amsa shi sahabbai sun yi mamaki sai annabi sallallahu alaihi ya musu bayanin dalilin rashin karban addu'an addu'ansa ya ce maz'amuhu haram abincin shi haram wannan mai addu'an ta haram yake cin abinci wa mashrabuhu haram da yake sha ma ta haram yake shan shi to kun ga wannan ya cewa shi ja makan shi ko to kuma maganan gida muke yi sai Allah sallallahu ce wa ghuziya bil haram an ciyar da shi da haram iyayen shi sun ciyar da shi da haram kun ga ya buɗe maganar ta ina Allah zai amsa don ya ƙara ƙarfafa maganar ya ƙara cewa Allah yustajabu na wai ta ina to Allah ne ya rufe duk inda Allah zai ke tausaya mishi shi da kansa ya rufe har rufe mishi kun ga wannan hatsari ne ya kwa musu to yanzu gidajen mu da akwai wani kuma na faɗa muku a bayan sake maimaita Allah bai da alaƙa da kowa sai ta biyayya duk wanda kaga Allah ya amshe shi ya kyautata mai to da'a yayi sannan duk yadda mutum ke jin ya fita in ya saba ma Allah wallahi sai Allah ya saba mishi sai Allah ya saba mishi sai Allah ya kaskantar da al'amari. saboda an yi a baya kuma ya kawo shi a ƙurani dan mu tabbatar haka abin yake tarihin Fir'auna da ake baka ai ba Tom and Jerry ake gaya maka ba police story ba ne kazalika naqussu alayka min anbahi ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra Allah ya ce mun baka labarin wanda suka gabata wanda suka yi da'an da suka tsira kai ma ka bi da haka ake tsira in kana bin isa ai ba za ka kai fir'auna isa ba amma ya Allah ya da al'amarin shi Don ma Allah ya nuna mana bayan ya faɗa ƙur'ani, don mu gani da ido mu ƙara imani da ya halaka fir'auna ya ce fajawma jita bi badalika litakuna liman khalfaka aya za mu bar jikinka yana nan dan yan ka ta ga misali duk wanda zai ba hanyar ka yabi kuma ya gane inda za mu haɗu wanda zai nemi kariya ya nemi kariya shi ma mu kare shi to wannan halin ko unkulan da gidajen mu suka shiga game da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gaske abin da ke jammana matsaloli a rayuwar mutu yau kuma wannan matsalan ba matsalar da wani zai gyara maka ba ne matsalar da dukkanmu za mu gyara makanmu ba haƙƙin gwamnati ne ta ce maka ka bi Allah ba gwamnati ba ta ce maka ka bi Allah har ta nima sai in tana son wani abu na biyan bukatar ta ne sai ce amfani da Allah don bukatar ta biya kila a sa malamai fita wa'azi fita fadakarwa a zauna a tattauna da su a ce su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza amma wai ta danta dasa maka tsoron Allah to Allah kuma ba za mu ce duka ba amma ni dai ban san wannan gwamnati ba kila akwai tunda wasu nagari ne ba a sani na min jiya da kauki ko mutanen mu ba su gani ai babban matsala injiniya ka san inda illa yake ne Allah ne kadai fa bidin appointing dan adam Allah ne kadai baya yi duk wanda ka yau ana fantamawa da su a gwamnati a yau to gobe su wulakantattu ne ka rubuta ka aji eh ka rubuta ka aji aya ce an yi a baya kuma za a ci gaba haka za a yi ta yi gwamnati mai ci yanzu wasu yau take sallah yau take facaka da su ake to gobe kuma azumi za su shiga wasunsu su ne za su hau wannan darban ni'imansu za su hauta yawmun lak wa yawmun alayk mutanen mu suna da mantuwa injiniya na yadda wallahi kuma babban abin ku rashin sanin Allah shi fa Allah shi ne wanda bai taba watsar da kai ba ba wallahi Allah bai taba watsar da kai ba in mutum ya ga ya wulakanta shi ya wulakanta shi amma Allah ba zai wulakanta shi ba kai laifi ka tuba ya karbe ka bayan ya karbe ka ce na mayar ma laifin ya zama lada mu ci gaba tsura ka ci gaba rahama ne shigo shigo shigo haka ba Allah ke mana ku karanta suratul furqan daga aya na 60 zuwa ta ƙarshe Allah ya ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawla da Allah ya fara jero bayinsa na kwarai yana siffanta su yace Ladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ku ga maganar shirka yace ba su shirka ba su kiran wani ga Allah wala ya an-nafs allati harrama illa bil haqq ba su kashe rai wanda Allah ya kar a kashe ta sai da hakkin wala yaznun ba su zina Allah ya fusata yace wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamah sai mun nika masa azaba ran al-qiyamah wa yakhlu fihi muhana kuma ya dawwama a cikin azaban yana walakantacce kankantacce duk da Allah ya gama wannan fushin a ƙarshe sai ya ja layi sai ce amma fa ku sani illa man taba duk wancan fushin da zan yi banda wanda ya tuba Allahu akbar yace banda wanda ya tuba wa amale ya gyara imanin shi gyara imani sai da karatu a je makaranta wa amila wa amalan salihah ya tashi aiki aiki mai kyau kamar ka ce Allah me za ka yi mishi ne sai ce fa'ula'i ka yi bajilin lafi tsaye a cikin hasana irin waɗannan mutanen su ne wanda ni Allah zan musanya mummunan aikin sai koma mai kyau zunubansu na shirkar da suka yi a baya da zunan da kasharan to ni Allah yau na mai da shi lada kuma na ba su kyautar shi kun ji kukan ku sai da kuka yi ajiyar zuciya gashi nan dukan kowa ya jinjina abu kamar kenan ana jin nauyinsa sai Allah ya ce karfi mamaki sai ya ce don karfi mamakin sai ya rufe aya da abin da zai toshe bakin ka kasa mamakin ya ce wa kana zahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ma'ana ba zai taɓa tozarta ka ba amma fani a nan anan garin fa akwai zaben da aka yi ina karatu a masallaci kamar haka bayan magariba aka wuce da gawa za a kai ta makabarta da magariba me ya faru ai wane ne zo kamfen aka haɗu da 'yan daban wane da daban wane shi ne aka kashe wani gawan shi da za a kai ta kabari ta radiyan kamfen ɗin wani mai neman gwamna rai ta salwanta wurin ihun sai wani an dace ma wani hannu amma a wannan lokacin kuma muna jin nauyin mu tsaya mai sallah ta minti goma sai a zaƙi liman sallah minti goma zagin liman ake ko a sa mai limamin suna sallar minti goma amma ɗauki mutum a bashi kwaya a shi wiwi a haukatar da shi shi ya ɓoye 'ya'yan shi a cikin air condition ya ba su madara ya ba su nama kai an bin da kai an baka kwaya an baka makami ka kashe musulmi kubarar alkiyama wallahi haka wanda aka zubda majini zai kamo wancan yana salhu rabbi salhu ne makatal Allah tambaye shi mai neman ya kashe to wannan ba daidai bane ya kuma musu shi Allah baya walakanta mutum Allah bai yi halitta don ya walakanta ɗan adam ya yi ɗan adam ne karrama shi ya mutunta shi da kan shi ya faɗa suratul isra wani wala kad karramna bani adam ko wa hamalnahum fil barri wal bahr to wannan karamcin da Allah ya mana wallahi da yamu ba mu san shi ba ba mai tunanin shi ba kuma ba mu gode mishi kuma hanyar da Allah ya sa ne mana ƙari ita ce godiya wa isa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya yi shela ya ba da sanarwa duk wanda ya gode Allah ya ce zan ƙara mishi zan ƙara mishi yace wanda ya mun mutunci kuma azabata tana da tsanani to ni'iman addini shine karshe annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke son sa da alkhairi in dai alkhairi ne in dai abinda a wurin Allah sunan wannan abin a wurin Allah alkhairi to Allah yana fahimtar da mutum addini daga cikin fahimta addini shine a baka ilimin sa kuma kana aiki da shi daga cikin fahimta addini shine ko ba a baka tarin ilimi ba dai kana bin abin da Allah ya ce abin da baka sani ba za ka yi tambaya ka aikata ba ka shiga gaba sai ka yi sannan ka tambayi Allah ya za a yi a to wannan alkhairi ce mai yawa kuma wallahi ko kun san cewa jin irin waɗannan kalaman su kansu rahama ne a rinka tunatar da kai wannan kaɗai rahama ne kun sai da za ku gane cewa rahama ne ga makabarta sai wasu sun kwanta ba za su iya jin wannan ballanta na su yi aiki da shi in za ka rantsa ba za ka yi kafara ba yau dinnan sai da aka kai wani makabarta ko baka sani ba yau dinnan unguwan nan an fitar da wani zuwa makabarta kila dai bai shafi ka ba me yasa ka ji to dama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kan khamsan qabla khamsin ka ciri ba abu biyar kafin biyar su zo maka daga ciki ya ce ka ci ribar damar da Allah ya baka kafin ya karba damar dan za a karba za a karba in an baka damar kuruciya wata rana sai an musanya maka da su ba ko kafi ko kaso in an baka dama ta lafiya wallahi wata rana sai an sa cuta jikin ka ko kafi ko kaso kuma ba yadda ka iya dole sai in an baka mulki wallahi ko kana raye wata rana sai wani ya mulke ka ba yadda ka iya ko kuma mutuwa ta raba ka da wannan mulkin in an ba ka dukiya kai ke bayarwa a bita wallahi wata rana mai sauki ne Allah ya sa sai ka bi sannan ka samu har ka hada da karaman murya wa ma zari ka Allah bi aziz to in kun kalli rayuwar gaba ɗaya uwa musulmi alkhairin ta kawai shine bin Allah saboda ba wanda ya rufa maka asiri kamar Allah bayan wancan ni'imar da ya ma rufin asiri a rufa maka asiri ka yi ma a ɓoye Allah yana so Allah wata ala ba ya san wani musulmi ma ya yi laifi na fasikanci ko wani abu mara kyau sannan a rinka yayata wannan laifin ana yayata ta Allah baya la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli bil su Allah bai so a yada mummunan magana ballanta da hoto ballanta da Allah ya so annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya miƙe yau kutuba ya daga murya yake ce ma mutane ya ku waɗanda kuka yi imani da bakin ku amma imani bai shiga zuciyanku ba kar ku rinka bin al'auran musulmai kuna tona musu asiri ku sani duk wanda ya bibi al'auran wani musulmi don ya kunyata shi a duniya to shi Allah ne zai bibi na shi al'auran don ya kunyata shi ya ce kuma duk wanda Allah ya bibiye shi to sai ya kunyata shi hatta a cikin gidansa to in ba Allah ba zai ma wannan gata yanzu mutane ma da da lalata wasu suke cin abinci akwai wanda bai yana ga in bai raba wani da wani ba shi ba zai samu shiga ba to duk yadda zai yi haifar da fitina tsaye wani da haka yake samun abin da yake so to amma shi Allah ya ce a rufa maka asiri to dan Allah me kuke tsammani idan Allah ya mana wannan ni'imar sai kuma muka ce ba za mu bi abin da yake so ba kai ka san ba za a zauna lafiya in kana so ka gane kushin Allah ka duka hukushin hukuma a lokacin da ta ga za ta rasa abin da take so wa ka taba gani ana kan mulki labi lafiya bai ji wahala ba ya ce ya bada mulki ku gaya mu wani mutum ɗaya wanda wai babu wani dalili ba wani dalili ba saƙi'i ba kaɗaɗa ya ce haka da yawan irin shugabannin da muke da su cewa suke ko da kisa ne ku kawo ko da kisa ne ku kawo ba komai to ina ake samun irin wani to ina ga wanda kuma yake neman aljanna annan salatu ya nuna mana neman aljanna fa sai an yi da gaske don yana cewa ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'atan lahil janna yace ku saurara ku ji ku bada hankalin ku kanku yaudare kanku ku natsu kar ku ha'inci kanku sil'atan lahi hajar Allah commodity na Allah hajar Allah ku sani ghaliyatun kana da tsada yace ala ku sake natsuwa da kyau ku ji inna tabbas sil'atan lahi hajar Allah aljanna ita ce ka samu aljanna ka samu aljanna komai ya zama sauki kuma wannan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ma ya faɗe ta ko walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladina jahadu fina wanda suka yi kokari fina a cikin addinin ba a tarin duniya ba kadai a cikin addini a cikin addini don wani ya fi ka kuɗi karkata da hankalinka kai ma roƙi Allah ya baka yi kokarin amma ko baka samu da yawa ba karka damu amma ka ga wanda ya fi ka addini to ka tada hankalinka har sai ka samu shi ko ka shiga gaban shi saboda wannan matakin zuwa wurin Allah ne ba a wasa da shi fakirru ila Allah wa fi dhalika falyatanafasul mutanafis to Allah ta'ala nuna mu yi mu dage har sai an karbe mu har sai an karbe mu wani daga cikin magabata ya wuce zai je masallaci sai ga wata mata san ta yi mata laifi ta rako shi da gudu ta fige ta turo shi ta rufe goba sai yaron ya zauna yana ta kuka yana ba ta hakuri yana ta kuka yana ba ta hakuri ta ki budewa ya wuce wata matsalaci ko sanda zai dawo sai ya tarda yaron ya gaji yana ba ta hakuri ya nace kawai sai ta buɗe ƙofa, sai ta rungume shi sai ta rufe ƙofar ta shiga da shi gida Shi ne ce ma mutane inda kun dage wurin kwankwasa kofar Allah da neman rahamansa da ya muku abin da ya fi na wannan mata amma ba ku dagewa in ka gamin dage nera muke ne in ka gamin dage nera muke ne amma neman lahirarmu to Allahumma kila ba san kodani ina da rauni ba ne na ke fadin haka amma dai na san iri na suna da yawa dagewa da neman mayar da Allah abin yi ne Shi ne abin da sahabbai suka yi sai na abubakar rana ɗaya aka yi mishi alkawarin aljanna so takwas ba rana ɗaya aka yi maka alkawarin aljanna so takwas kafin nan akwai ran da annan sulafin ya gan shi ya ce da shi yau ka ziyarci mara lafiya ne ce ewa eh, da bai da lafiya na gaishe shi sai annan sulafin ya shi an ji masu kaɗe ce a ah, yau ka yi sallar jana'iza ne ce ne eh, wani ne ya rasu maza Allah ai da ni aka yi jana'izan shi kun ji biyu ko sai na uku suka ɗai ce kana azumi ne yau ya ce iya eh, maza Allah suwa suwa ina azumi suka ƙara jima ya ce ka yi sadaka ne na hudu kenan ya ce eh na maza Allah na yi sadaka tun da gaya maza Allah ba riya ba ne tun da annabi ne wannan ba wani sai ake magana ba mai gayya mai aikin ne da kanshi ya ce maza Allah suwa suwa na yi sadaka sai ce to waɗannan abin hudu Allah ya ce in gaya maka babu mutumin da zai hada su a rana ɗaya face ya zama ɗan aljanna a ce yau kana azumi na nafila hmm? aka yi rasuwa ka je aka sallah aka jana'iza da kai a ranan ba ta faɗi ba ka gaida mara lafiya kuma ka yi sadaka da nassul hadisi alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗa waɗannan ɗan aljanna ne shi kuma ka san rabu daidai wahala musamman mutuwan nan tunda baka san gaibo ba amma kana yawan azumin nafila zaka dace wata in ba ku satan amsa <laughs> ni yawanci dama da na hau facebook da na hau facebook abinda nake fara nema wanda musulmi ne ya rasu masa addu'a ni dai hawa na facebook na farko abinda nake fara dubawa kenan in akwai wani musulmi da ya rasu in roƙa masa gafara saboda ni ma ina so wata rana a to in na ga wannan na facebook nake fara zuwa in duba musamman wanda na san yan unguwar dosa ne ko yan kaduna in ga ko wani ya sanar da rasuwa in dai ina azumi to zan duba ina ganin an faɗi rasuwa ba a jana'iza ba to zan wuce wurin na ba ku fata amsa ya kamata ku yi mutu ku yi injiniya <laughs> ɗaya daga cikin hanyoyi ke nan gaskiya da zai wuya wani ya gaya ma yawan azumi wata rana zai dace ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske wa kuma salam hmm. hmm. hmm. eh zan ka samu jana'izar shi Ya yi sosai makuwa sosai makuwa tukunga to kun ga wannan shi abin da ake so ga musulmi kuma wallahi ba ku san wani abu ba idan kana da irin waɗannan ɗabi'un ko in Allah ya kaddara ka cikin mawadata a duniya to ba zai barka kai butulcin da zai jawo ma fushin sa ba saboda ko da sun samu ni'ima kuma sai su fada ma butulci da sako to amma tun farko zuciyar ne ba daure ta da ibada yadda ya kamata inda daure ta yadda ya kamata Allah ba zai barka kai ka shiga irin wannan sauro zamiya kowa tana iya daukar shi amma alaka ba za a barka kai halaka ba to haka nan in har kana da irin wannan kuma ba a baka wancan wadatan ba sai a baka in shirafin sadar yalwan kirji baka da shi in an jarabe ka sai ka an baka hakuri in an baka daidai kuma sai ka ji kaɗan aka baka amma kana murna kana godiya to ita ma wannan rahama ce ita ma ima ce mai zaman kanta musul aka ya koyan uwa musulmi na ganin wannan dama ce da ya kamata a ƙarshe dai musamman yadda za mu yi musamman makamu da tsoron Allah duk yadda za a yi yadda ta kankana neman naira a kasuwa to ka nemi yardar Allah da tsoron Allah fiye da wani a ƙarshe kuma a takaice za ka iya samun tsoron Allah ta hanyoyi da yawa duk abin da Allah yake so a yi in kai za ka iya samun jin tsoron amma malamai sun keɓance wasu hanyoyi uku daga cikin hanyoyin da ke taimakawa gaya wurin samun tsoron Allah na farko shi ne luzumtar alkur'ani suka ce koyon karatun shi in baka iya ba ko yawan karanta shi idan ka iya sannan da ƙoƙarin sanin me yake cewa ta dabburi da akali da lura da abin da ƙur'ani yake faɗi sannan suka ce koyar da shi koyar da ƙur'ani yana ɗauke kushin Allah yana ɗauke ma mutum kushin Allah shi ya samu muke roƙo Allah ko me za mu zama a duniya Allah ka ba mu ni'iman ka amma kar ka dauke mu a hanyar koyarwa mu shiga aji mu koyar da yara Qur'ani ko shugabannin kasa muka zama Allah ka tabi wannan sana'an har mu mutu mu ne muna ta wallahi inda abin da zai raba mu da wannan sana'an to Allah kar ka hada mu da wannan abu mu mun hakura da shi wallahi ko mun yawan shi a duniya mun hakura to kai wannan ka koyo alqur'ani ka koyar da shi gwargwadon iyawa ka khairukum man ta'allama alqur'ani wa 'allama a ƙur'ani kenan sannan suka ce haddan shi shine abu nan hudu kowanne daga cikin hudun nan zai iya baka tsoron Allah to na biyunsa su shine suka ce azumi azumin nafila saboda shi kansa na wajibin an wajabta mana ne don mu samu tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to sai na ƙarshen su na uku suka ce yawan tana mutuwa yawan tuna mutuwa ka duba ka gani duk wanda kuke tsafani da shi ko rashin daidaito sai Allah ya masa rasuwa sai ka ji jikinka ya mutu fiye da rasuwa akwai da yawan mutanen da aka gaya musu mutuwan wanda za ka ga suna kuka ba kukan mutuwan ba ne kukan nadaman rikicin da suka yi ta shi a duniya shi yasa an a duniya ne duk wanda ya ja sake mishi ita sake mishi kayanta shi ya ɗauke ta kaya ƙyale shi rike Allah yi haƙuri kuma wallahi na gaya mu yana da kyau an maka abu mara kyau in ba za ka iya haƙura ba ka faɗa kuma ka nuna fushinka ba laifi ba ba laifi ba in an yi ma ba daidai ba ka faɗa ma ba daidai ba in ma za ka gashinka ne Allahumma in maslaha ne ka ba haƙinka amma dai karka yi kakka kullaci wani mutum musulmi a zuciyar karka yadda a kwantar da kai a kabari wai a wani musulmi kana kullace da shi a wannan ba a muminai ba domin su ne a ƙur'ani Allah ya faɗa suna roƙon Allah wala taj'al fi na ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim mumini cewa ke Allah karka sa mu kullaci wani a ran kuma ko lafiya ta jiki ai zuciya ba ta da damuwa ne ake samu shi amma in damuwa ya taru ya taru shi kansa gangan jiki matsala yake sa da haka ya koyi kuma musulmi ina rufe magana na dai da kira gare mu mu ji tsoron Allah sannan mu mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaske mutunta shi ruku da sunnah duk inda muke mu musulmai ne kuma mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai so mu ya so mu a haka wanda zai ƙi mu shi ma bai laifi ba ya ƙi mu saboda wannan madalla mu muna gode ma Allah akan wanda ya ƙi mu saboda sunnan mai wannan bai dame mu ba wallahi mu muna son haka wallahi muna son haka ba damuwar mu bace saboda duk wanda son annan sulasulan da biyayya gare shi bai hada ku da shi ba to Allah raka taki gona yayi gaba a bin shi da ma ba mu haɗin ka bari. da ma ba mu haɗin ka bari. amma din ka bari. ba ina maganar mu'amala bane mu'amala ta kasuwanci a wanda ba musulmi ba kada yi amma rayuwa ta addini a ka tsaya inda Allah da manzansa suke so wanda zai baka ya baka a haka wanda zai hana kai hana ka haka ba wani matsala Allah ya riga ya siya gaba ɗaya abin da kake inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna sannan abu na biyu mu yi karatu abu na uku mu yi kira zuwa ga abin da Allah ya sanar da mu daidai gwargwado kar mu ɗauka kira zuwa ga Allah dole a malamai ne ke ba dole sai malamai a dole sai malamai ba Allah ya kan malam Muhammad Awwal Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria yace wani mutum da ya musulunta a America shi san me aikin shi in ya je sana'ar shi ya gama ya zo koyi karatun addini kawai sai je bakin hanya sai dauki mai irin wannan na sai da maganin nan kawai sai rinka ce mutane ku zo ku musulunta ku zo ku musulunta wasu su zo su dauke shi hoto wasu ba shi takarda ya ɗan musu tainin su wuce wasu fi mai dariya su wuce to naci dabban kuturu da ya dinga yi sai dai mutane suka ɗauka ko hauka yake sai wani ya ce to na zo da sai ce biyo ne Allah sai kai ka masallaci har ofis ɗin liman in yi maliman sallama sai ce maliman ga wani na so ya musulunta a musulun da shi in ka zauna shi sai ku sai tafiya shi ka musulunta baka musulunta ba shi da ya gama da shi sai koma bakin hanya ku zo ku musulunta ku zo ku musulunta <laughs> wallahi wannan ya fi da yawa daga cikin malakai wasu su musulunta wasu ba su musulunta da yawa kuma sun musulunta sanadiyar shi da yawa sun musulunta sanadiyar shi kun ga shi iya gudun wanda zai iya ce iya abin da zai iya kenan kuma wallahi ina muku rantsuwa da Allah kar ku yi mamaki ra alkiyama ku gaishe kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aikin da aka turo manzanni su yake kenan kuma shi iya ikon da zai iya kenan da an ba shi fiye da haka da ya fiye da haka shi kenan ya gama nashi saura kuma ya jira ga rahamar Allah da za ta gudana in wa musulmi ga ya kamata ya takaita nan na tsawaita kwarai insha Allah ta'ala za mu amfani da wannan gaban mu mai sanar da daura da za mu fara rana a kabar insha Allah iman za a kabar insha Allah a nan eh, za mu yi dauran littafi ne za mu karanta a cikin kwana uku littafin shafinsa yana ga talatin da hudu ne bai da yawa za mu yi bayan magrib insha Allah sunan littafin min wasaya da lishabab daga cikin wasiyoyin da magabata na kwarai sahabbai da wanda suka biyo bayan su suka yi ma matasa wasiya littafi yana da in ya zo zai tallata kan shi kawai a shi ina ganin muna buƙatar shi kwarai da gaske a irin lokacin da muke ciki kuma zai magance mana damuwoyinmu da dama in Allah ya za mu yi shi ranar asabar da lahadi da da litini bi lai ina ga akwai littafi a wurin ko wanda suke tsallita littafin sai su tafi su malam umar Allah ya ta na'am to ainihin ku magana da su yana wurin su eh to ban sani ba su dari wurin ne ko ko to insha Allah ranar da ranar asabar za mu fara yi wannan littafin ni da yanda na dauke shi paracetamol din zamanin da muke ciki ne eh, in kana da wani damuwa a ranka wani littafin zai cire maka su saboda alhamdulillah gaskiya Allah ta kama malamin da ya da alkhairi insha Allah ran asabar da lahadi da litini da mu kokarin ganin mun yi sha waɗannan kwanakin insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh